لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau za mu ɗora da izinin Allah ta'ala a karatunmu na usulul iman na wannan malami Muhammad bin Abdul Wahab a jiya mana cikin babu zikirin mala'ikati alaihi salam wal imani bihim muke magana akan abin da ya shafi sharuɗan ko rukunan imani da mala'iku guda nawa guda hudu rukunan imani da mala'iku guda hudu muka ambaci wasu daga cikin fa'idojin imani da mala'iku guda nawa wasu daga cikin fa'idojin imani da mala'iku eh guda kuma ka ambata ko sannan muka shiga bayani kan mala'iku din muka magana kan mala'ikar jibril alaihi salatu wassalam din da Allah ta'ala ya siffanta da sifofi masu tarin yawa shi dai shadidul ne shi dai vumirra ne shi dai istawa kuma shi rasulun ne karim kun gane ko shi kuma amin ne da sauransu mala ya ba mu siffa daga ciki ya ba mu misali daga cikin karfi na mala'ika jibril alaihi salatu wasalam ta inda mala'ika jibril ya babbake garin annabi lut alaihi salatu wasalam bayan Allah ta'ala ya tsayar da annabin ya kifar da su baki ɗayansu da shi garin da sauran garuruwan da ke tare da su wanda ake kiran su al-mu'tafikat wa ja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'a yanzu zamu dora akan sifarsa kuma dai mana yake cewa rahimahullah wa qad kana ya'ti ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sifatin muta'addida wa qad ra'ahu ala sifatihi allati khalaqahu Allahu alaiha marratayn wa lahu 600 janah akwai wanda ya karanta wani hadisin rawa zalika al-bukhari an ibn mas'ud radiyallahu an mana yake cewa wa kada kana yati ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya kasance yana zuwa wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fi sifatin a waɗansu siffofi muta'addida daban-daban a siffofi daban-daban kun gane wannan eh a siffa daban-daban ba siffa iri guda ba wa qadara ahu ala sifati allati khalaqahu Allah alaiha marratayn hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu a asalin siffar da Allah ya halicci mala'ika jibrilu a ya gan shi da wannan siffa so biyu so biyu a sallam ya ga mala'ika jibrilu a hakikanin siffarsa walahu sittu mi'atin janah malaka jibril yana da fakafakai 600 ai dama Allah ta'ala ce zidu fil khalqi ma yasha ya ganshi yana da fakafakai 600 rawa zalika al-bukhari imam bukhari ya rawaito wannan an ibn mas'ud radiyallahu an daga ibn mas'ud Allah ta'ala ya yarda shi ɗaya daga cikin sifofin malaka jibril yana da fakafakai nawa eh 600 وروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته له ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التناويل من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم إسناده قويم إسناده قوي إسناده ƙawi kasan akwai magangana kenan isnaduhu ƙawi ba tambayi malami subahu me yake nufi da wannan idan an ce isnaduhu ƙawi me yake nufi da shi warawal imam ahmad imam ahmad imam ahlus sunna wal jama'a wanda yake yana da littafi daga cikin littafan shi akwai me akwai me akwai usulus sunna barakallahu ana abdullahi radiyallahu anhu daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya da shi qal abdullahi dan mas'ud ya ce ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jibril alaihi salam manzon Allah tsira da aminci allas tabbata a gare shi ya ga mala'ika jibrilu fi suratihi a hakikanin surarsa lahu situ mi'atin yana da fuka ɗari shida. kullu janahin kowanne fiffike ɗaya daga cikin nawa min ha daga cikin ɗari shida kada saddal ufuk ya cike sasannin sama fiffike ɗaya babu wani wuri kuma sama a sama da ƙasa eh mutum nan ya su cika masallacin nan eh mana in an ce sad ya cike ko ina kun gane maganar ko malaika anasalam ya gan shi da hakikanin siffarsa saddal ufuk fuffuke ɗaya saddal ufuk ya cike ko ina da ina ya cika sama da ƙasa a cikin 600 sauranau kenan 599 kun gano wannan da ke ko dan ya gan shi ne a ya gan shi ma a abin nan dan ya ce maratain ya ga wani kallo da ime ya gan shi a zuwan da ime iraji ya gan shi a wannan tafiyar da yi zuwa mai iraji fakana kaba kausai ne a adana da dai sauran sun ka duba littafin tafsiri za ka sha karatu sosai da sosai alaikun salam kamar yaya suma ko dai dan jigata haka ya jigata dai sosai sai ka gama karanta aikin da na baku tukunna in ka karanta babin gobe da na yau da na gobe da ragowar karatunka da na gobe sai mu sake tattauna maganar insha Allah نعم يسقط من جناحه من التهاويل والدرر abin da yake sauka al'amura abin nan a tahawil jam'i ne na abin nan mai suke kiran shi tahawal tahwal ta'un ha'un wawun alifun lamun tahwal shine al'ashiya'u al-muktalafa abubuwa masu launi daban-daban muktalafatul alwan abubuwa masu launi daban-daban annabi sallallahu ya gama malaikar jibril a wannan fuffuken nashi abubuwa masu launi daban-daban suna sassauka a jiki ba launi iri ɗaya ba wadur da da durar da durra malam muhammad muna nan dai wurinka eh ko kullu hadana eh wal yaqut da yaqutu mallahu bi alim abubuwan da yake Allah kaɗai ya sani kawai da addurar kayan ado kayan karau kamar gwalagwalai na mata ne kenan ka fahimci wannan ko wal yaqutu mallahu bi alim abubuwan da Allah kaɗai ya sani suna sauka daga fufuke mala'ika jibril alayhi salatu wassalam وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء وقد ملأ ما بين السماء والأرض hadisi daga abdullahi dan mas'ud allah ta'ala yadda da shi ce manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ga mala'ika jibrilu fi hullatin khadara a fara nan me ce koriya ko fi hullatin khadra a koriyar shiga idan aka ce shiga ita ce cikakken shigar da kai yi matsayinka ka sa hula da riga da wando ita ce hulla cikakkiyar shiga wani kuma ya hada da babbar riga asan samari biyan sun daina sa babbar riga wasu dabin ma abin ya kai ma wasu riguna suke sawa haka iya gwiwa ina salisu yake tashi magari kaka kun gane maganar ko cikakkiyar shiga koriya wa kada mala'a ma bayna sama'i wal ardu ya riga ya cike sasannin sama da ƙasa mala'ikar jibril kadai wani hadisi rawahu muslim ma muslim ya rawaito shi wa ana aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين خافقين عليه ثياب من سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت رواه أبو الشيخ ولابن جرير الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال وعن ابن عباس بارك الله فيكم ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال jibra'il abdullah wa mika'il ubaidullah wa kullu ismin fihi il wa huwa mu'abbadu lillah وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للي ما يكي الله سيرا دا أمينتو الله ستبتا أغريش ياتي رأيت جبريل ناغا ملائكة جبريل منهبطا يا سكو دقينا كينا دقى سما كينا hal ne a in kuka lura hala kaunihi munhabitan yana sakkowa daga sama shine munhabitan filin sa shine ahbata kenan ko ihbitu misra qal abin nan kad mala'a yace hakika ya riga ya cika shi wa kenan mala'ika jibril ya cika ma bainal khafaqain abin da ke tsakatsakin sama da ƙasa babu wani kuma gaba ɗaya ya riga ya cika su alaihi siyabun yana da wani tufafi min sundus na sundusi kamar ka ce wanda aka shi da alawayu alawayu ne ko hariri ne ban dai san shi ba ban dai san me suke kira sundusi bai ina masu sai da yadi hmm? eh abin nan malam murtala shadda kake sai yanzu ko duk samari sun koma shadda eh sundus mu'allaqun biha lu'lu an sassanya mata lu'lu wal yaqut da yaqutu kai ko cikakkiyar shiga ce eh kasan rawahu abu sheikh abu sheikh ya rawaito wannan wal ibn jarir ibn jarir at-tabari imam al-mufassirin yana da riwaya an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya yarda da su yace abdullahi na abbas ya ce jabara'il shi lafazin jabara'il ko luga ta jabara'il luga ce guda nawa da wace da wace da jibrilu da jabara'ilu to ja eh jabara wani wani ne jabara'ilu ainihin kuka faɗa yanzu to jibrilu da wace kuma jabara'ilu su kenan jabara <laughs> yawa jabara'ilu in ce garka gina suna aljuni mana jabara'ilu jabara'ilu no kenan a waya zai je binciko mana adadin su da waya da waya ke da mota don da je manyan magana masu bukari ai ba za a ba kowa ba aiki ba eh muwaɗau malik eh mala ya daga hannu malik malik eh, <laughs> eh? bai daga hannu ba eh masu liman bai daga hannu ba muwaɗa muwaɗa muwaɗa so ya suke da muwaɗa <laughs> zai mana ta dalisi hadisin farko na muwaɗa kun gano wannan ko hadisin farko ka dubi sharhinsa shafuffukan ba za ka yi nisa ba za ga ya kawo adadin lokacin da ke cikin abin nan lafazin jabara'il shi mai mawaɗaɗin ya kawo shi ya hikaito maganar ibnu malik ya kawo luga guda bakwai shi kuma ya kara mushi da uku suka zama nawa kenan goma kenan alaikum salam tanwirul hawalik ai dama shine an ce mu da galibi ayatu nur hawalik ne ko kana da alisu zikar ne ko kana da alqabas ko kana da az ai akwai shuru da yawa masu na wada amma ni dama da an ci sharri wada ko mu wada ayatu nur hawalik ne wanda imamu suyuti na 11 ya ta aliki eh na 11 wanda shekarar da ya nan 911 imamu suyuti wa Abdullahi na Abbas yake cewa duk lafazin da ka ji shi akwai il il kamar jabara'il mika'il to yana nufin abdullah kisa ya ce jabara'il da larabci abdullah mika'il ubaidullah wa kullu sumin fihi il duk sunan da yake akwai il fahuwa mu'abbadun lillah eh, a banda isma'il ainun ne ba hamza ba ce eh alhamza ce wannan amma wance na ismail abin da ne ainihin ne eh eh isra'il barakallahu fik kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabl an tunzala tawra annabi yaqub kenan وله an ali ibn husayn mislahu wa zada wa israfil abdurrahman shi ma ali bin hussein hussein bin ali bin abi talib hadisi daga aliyu dan hussein hussein dan aliyu aliyu dan abi talib ya suna suna da hadisan ahlul kenan eh masu tarin yawa makuwa kaje sunan kaje musnad na imam ahmad bin hanbal kaga musnad fatima karewa kenan ka gano wannan da ke ko kawai dai mutum ne da yake jahili bai yi karatu ba yake ganin kawai ahlus sunna ba sa rawaito hadisan ahlul baiti za ka karanta ka ji sosai da sosai na taba jin wani yana cewa babu babu hadisin hasan sai hadisin alkanut da hadisin dama ya ribuka ila ma ya ribuka ji dama ya ribuka ila ma ya ribuka haka ya karanta da ma ya ribuka ila ma ya ribuka to ina kenan aka tafi ina aka tsalle kenan na aka yake in ka rantsa mai da Allah maza Allah bai faɗi wannan magana ba kuma ba za ka yi kafara ba sai dai faɗa so ɗaya so biyu a na uku ne ya iya cewa da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka kuma mufti ne fa shi ne fa a kabir mujirimi hadin fa kun gani shi shine wallazi ta wallaki bar hudun to amma malam ya kasa faɗa wannan wanda yan islamiyar ka za su ce mai kai kira umi ishuru ba haka abin yake ba mala za mu je can kitabul ilimi a cikin usulul iman za ku sha karatu ya kawo ba wajen neman ilimi tukunna dan idan jahilai suka zama malamai to barna ta auku a ƙasa babban bala'i ya afka ma ƙasa in dai jahilai ba suka naɗa kansu matsayin malamai ko to Allah ya kiyaye saboda ka Ali ibn Hussein aliyu dan husaini husaini dan aliyu aliyu dan abi talib yana da irin wannan magana ta abdullahi dan abbas cewar duk abin da yake da il ma'ana shi menene a mu'abbad saboda haka israfil abdurrahman shi sai ya ce wa zada wa israfilu abdurrahman abdullahi dan abbas ya ce jibril abdullah mika'il ubaidullah shi kuma sai ya kara bayan waɗancan biɗin ya ce wa israfil abdurrahman وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل عليه السلام وروى الطبراني عن ابن عباس الإمام الطبراني أنا دراية عبد الله بن عباس الله تعالى يدد شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مظالة إرادة من الله استبتع قريش ياتي ala ukhbirukum shin bana ba ku labari ba bi afdalil mala'ika da mala'ikun da suka da wanda yafi kowa cikin mala'iku in faɗa muku wanda yafi mala'iku falala baki ɗayan su sai ya ce jabara'il shine mala'ika jibrilu shine shugaban mala'iku baki ɗayan su وعن عمران الجوي وعن عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يبكيك قال كركة ما يبكيك يبكي yana kuka ma yubikik me yasa ka kuka don fi'ili maudi din sa abka ne kun gane ko ما يبكيك قال وما لي لا أبكي فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها رواه الإمام أحمد في الزهد وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبرائيل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا wa an imran al-jawni ga kuma wani hadisin eh ku ana bi imran ne wa ana bi imran al-jawni shi fa majalisin ahlus sunna kenan haka zaka ji ana ta koro maka hadisai Allah ya ce manzo Allah ya ce salasala in an yi an yi sai a biyo ka da maganganun sahabbai da tabi'ai haka ne kuma haka bane to ai shi kenan haka ake karatu tun da muka bada baka mun gira sunan shehun mu ba ai mu muna da su amma sun dora mu ne akan mu bu babban shehi za mu je ganin kima su kun gane maganar ko haka ka ji masdalisan ahli sunna kullun salati ake wa manzo Allah sallam da mun garanta hadisi qala rasulullahi sai ga an ce sallallahu alaihi wasallama to amma wurin da ba a faɗa maganganun manzo Allah fa sai daga ji an yi shiru to ba faɗi wanda za a ce sallallahu alaihi wasallam ba shi wanda za a ce rari Allah an hudun shi ma bai kai ba ya gano wannan majalisin ahalus sunna kenan kullum sallallahu alaihi wasallama ka tuna kullum hadisai ne kake karanta na manzo Allah kowanne baka karanta sai ka ce sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama haka kake karanta haka kake jin majalisai na ahalus sunna ko ina suke gida na annabta kawai ake kullum ana faɗa maka maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan da ke ko wanda yake inda za a dinga faɗa maka maganganun wasu ba abinda za ka ji kawai sai ka ji kai anya wannan magana ko sai ka zance a ina a yanke musu ta kaka farka haka ba za a ga mutum ya rubuta abu ya ce wa man shaka fi fa huwa kafiru <laughs> eh wallahi tallahi man shaka fi fa huwa kafiru alhali shi tuntuni da ya riga ya rati a makashi wannan layar amma yake neman in giza mu wani ita Allah ya sauwake wani abi imran al-jawni hadisi daga abu imran al-jawni annahu yake cewa shi din balagahu bayani ya zo mashi anna jibrila anna jibra'ila lalle malaika jibril alayhi salam atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam huwa yubki wa huwa yabki ya zo wurin manzon salama yana kuka shiwa mala'ika jibrilu ya biki yana kuka fili ma din sa baka fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma kin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace da shi yace da wa yace ma yubkik me yasa ka kuka fili ma din sa abaka kenan ma yubkik me yasa ka kuka qal sai mala'ika jibrilu yake yace wa malila abki me zai hana ni ko kuka fa wallahi na rantse da Allah in jiwa mala'ika jibrilu wanda yake shine shugaban mala'iku ya rantse da Allah bai rantse da kanshi ba kai kuma kana rantsuwa da mala'ika jibrilu eh ko kuma bai rantse da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama dan manzo sallallahu shine afdalu khalqillah alal itlaq alal itlaq babu sana'i shi mala'ika jibrilu a nasarar ce ala ukhbirukum bi afdalil mala'ika shine afdalil mala'ika kuma mala'iku ba su ne kadai halittun Allah ba eh halittun Allah suna da yawa a nasarar shine afdalu khalqillahi ala al-itlaq babu sana'i sallallahu alaihi wasallam amma mala'ika jibrilu bai rantsa da shi ba wani ya taɓa rantsewa da shehinsa sai na ce da shi ba a rantsewa da wani Allah sai wani ya karɓa mai maganar yake cewa aini ban san shehin bane shi yasa ne mai musu da ya rantse da shehi sai na ce ko na san shi ko ban san shi ba bai kai manzan Allah ba sallallahu alaihi wannan ya ne ko na san darajar shehin ko ma dai ban san daraja ba ina da yaqinin darajar shi bata kai ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ba ka bane to ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kuma malaka jibril ya ce fa wallahi na rantse da Allah ma jaffat li ainun da dai ido na bai taba bushewa ba منذ خلق الله nara tun lokacin da Allah ya halittu wuta ido na bai bushe ba me yake yi kenan kuka saboda me makafata don jin tsoron an a'siyahu kada in saba ma Allah fa ni fihi fiha Allah ya watsa ni cikin wannan wutar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan mala'ika jibril yana faɗan wannan magana yana jin tsoro to waye zai ce shi yana jin tsoron Allah ba don Allah yana da wuta ba shi baya jin tsoron wutar Allah shi baya bautar Allah don samun ladan shi kuma baya jin tsoron shi don azaba shi wai shi ba hasa ɗaya ce to yanzu gana yi domin jin tsoron azaba shi to inda bai halicci azaba ba fa in gana bauta ma Allah dan kwaɗayin ladansa inda babu ladan fa ko dan kwaɗayin aljannarsa inda babu aljanna fa dama Allah ta'ala ce wa inna shayatin la yuhuna ila lujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun ka gane wannan ke ko abu na farko zaka bashi sai ka ce to ya bari sai idan Allah bai halicci wutar ba ko bai halicci aljanna ba sai ma wannan tambayar amma yanzu kan Allah ya halicci wuta kuma ya halicci aljanna eh ɗaya kenan na biyu tauhidinsa ba irin na annabawa ba ne tauhidin annabawa Allah ta'ala ya ce wa zakariya iznada rabahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una su annabawa suna bauta ma Allah ta'ala raghaban dan kwadayin aljannasa wa da jin tsoron azabarsa eh su annaba haka suke yi to shi akan me ya ginu to fa irin tauhidin nashi ne fa da ake cewa karka karatun tauhidi an kai zirbi a karatun tauhidi wai zaka bata to dama irin wannan tauhidi da aka ce Allah baya sama baya kasa baya ko ina kuma aka hana ka tambaya ka ce akwai shi ai dole kai wannan tambayar akwai Allah din kuwa baya sama baya kasa baya kudu baya arewa shi ba kaza ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba baya ko ina baya kaza kana ta ma baka ce akwai shi sai a ce ba kuma akwai a kai ina babu ne babu ne ka ce mana kana da mota ba ta da tayoyi ba ta da sitiyari ba ta da tankin mai ba ta da inji ba ta da sit ita ba fara bace ita ba ta da gilas ita ba baka bace ita ba koriya bace ita ba kaza bace ita ba kaza bace ya ga zance ku sashi ku rike shi gaggare fita waje ko ba ka za ce ba eh sai ce ku rike shi zai fita a guji san sanyi ya dan buga kun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala ya sauwaki malaka jibril ka gafa yace yana dan jin tsoron kada ya saba ma Allah Allah ya jefa cikin wannan wuta to yanzu waye zai zo ya ce shi ya wuce maka gaba kai duk abin da za ka yi ranar alkiyama zai tsaya maka kai duk abin da za ka yi ranar alkiyama zai tsaya maka idan mala'ika jibrilu yana jin tsoro kuma ba sa saba ma Allah amma a duk da haka ba sa saba ma Allah fa Allah ne ya ce la ya'suna Allah ma amarhum wa fi abun nan wa yaf'aluna ma yumarun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumarun amma yake jin wannan saboda Allah waye zai tsaya maka ƙasa nan ƙasashe da kake gani ƙasa kana ganin ƙetare ƙasa sai da bakar wahala sai an maka visa in ba haka ba su dawo da kai je ka ga immigration da ke kan boda an za shiga wata ƙasa ka duba ga checking point checking point da ake da su wuraren checking checking masu yawan gaske ƙasa ma wannan ta dan adam wanda yake duk wani da na'urori da kyamara da waye da waye da waye duk wai dan kada wani ya tsallake shiga kasa ba tare da izini ba wai amma wani ya ce yana da wata katuwar riga mai ɗaukar mutane wai kai da abin da ka gada ma zai watsa ka a ciki wai kai kuma saboda tsabagen kida humanci wai ka yadda sai ka rasa ma waye wanda zaka ji tausayi shi wanda ya bada ko kuma wanda iya daɗin ya ce eh ya je yadda eh to ai masu iya magana hausa suna cewa idan mafaɗin magana wawa ne majinta ba wawa bane ai da ɗaya ba mu ce da shi honan su wawaye ko wani abu ba a'a idan shi da ifaɗin maganar akwai wani abu a kwakwalwar shi kai babu wani abu kwakwalwarka fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur bai kamata zuciyarka ta makance ba to amma kusa me ja wannan an raba alaka su da qur'ani ba a ba su falala karanta qur'ani sai falalar abin da suka ce ya fi qur'ani din wannan dole mutum ya shiga irin waɗannan hayaniyar Allah ta'ala ya sauwake Allah ya tsara al'umma musulmi walil bukhari an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala imam al-bukhari yana da ruwayar hadisi daga abdullahi dan abbas Allah abdullahi dan abbas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce da mala'ika jibrilu ala ta na shin mala'ika jibrilu ba za ka dinga ziyarta mu ba aksara mimma ta na sama ɗoruwa akan yadda kake ziyarta mu mana manzala yanzu yana buƙatar ƙarin ziyarta nawa eh mala'ika jibra'il eh kun gano wannan da ke ko yana buƙatar ƙari na ziyartar mala'ika jibrilu alaihissalam fa nazalat sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar wa ma natanazzalu wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik eh na ka rubuta a wannan ga ko bai rubuta haka ba dole ka canza wa ma natanazzalu ba ba ba ma sassauka illa bi amri rabbik sai da umarnin ubangijinka zuwan da muke umar ubangijinka ne yake turo mu ka duba ka gafa zuwan da yake yi manzo Allah sallam wani manzo Allah turowa ake yi lahu ga Allah ta'ala kadai yake lamul ikhtisas ga Allah kadai yake ma baina aidina abin da ke gabanmu wa ma khalfana da abin da ke bayanmu na Allah ta'ala ne kadai wa ma baina zalik da abin da ke tsakanin haka wa ma kana rabuka nasiya da dai ubangijinka bai taba kasancewa mai mantuwa ba shine rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budu wastabir li ibadati wannan shine takaitacciyar magana akan abin da ya shafi mala'ika jibril alayhi salatu wassalam kai tsaye za mu shiga magana akan mala'ika mika'il ai da mun je mun yi maganar ko imani da wanda Allah ta'ala ya faɗi ko manzo Allah ya faɗi su. cikin mala'iku da kuma ayyukansu wa min sadatihim mika'il alayhi salam wa huwa muwakkalun bil qatari nabat daga cikin dai manya manya a cikin mala'iku akwai mala'ika mika'il wa huwa muwakkalun bil qatari shine wanda aka wakilta da ruwan sama wan nabat da tsirrai mala'ika mika'il ka dubi ruwan nan da aka yi jiya jiya ne ko shekaran jiya ko duka jiya da shekaran jiya din ka duba ga kowanne guda daga ciki mala'ika mika'il yana da masaniya akan saukar ruwan saman nan to amma saboda kai subhanallahi al'am Allah da ya sauke waɗanda suke zirfi a harkar shi an cifa suna ganin sun bai ma sai na aliyu matsayi na uluhiyya saboda haka lokacin da ake ruwan sama ɗin nan suke cewa wai sai na aliyu ne yake tsawa kima ma mala'iku tsawa so daga da an yi tsawa shi su ce ko alayhi salam da dai sauran maganganu zuwa ga sai na aliyu mala'ika mika'il yana da matsayi mai girman gaske a wurin manzan Allah a wurin Allah madaukakin sarki Allah ta'ala yana cewa mhm. man kana duwali jibrila wa mikala fa inna Allah aduwalil kafirin sai Allah ta'ala ya ce fa inna Allah aduwwal lil kafirin Allah makin waye kafirai kun gane duk wanda aka ce mai makiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to wannan an ce wani kafiri ne faɗi babu wata fargaba don ba mai cewa ƙarya kake eh duk wanda ya ce maka kai makiyin manzon Allah ne ba ya ce maka kai tintirin kafiri ne dan duk wanda yake makiyin manzon Allah ne karka shakku akan cewa shi kafiri ne ko ɗarkar ka yi an gano maganar to wai amma mutum sai na da kan shece wasu ba sa kafartar da mutane amma yana cewa makiya manzan Allah ko ka ji an yi juruwa mai gama da wanka ana gayyatar masoya manzan Allah hmm? <laughs> warawal imam ahmad an anas radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل ما لي لم أر ميكالا ضاحكا قط قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار sai ga mutum yana dariya ya daga kafa ya tashi wa ana fashi eh wannan mutum bai ma san ma shi ma waye bane hadisi daga imam ahmad ibn hanbal imam ahalus sunna wal jama'a yake cewa manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya tambayi mala'ika jibrilu yace da shi mali lam ara mikala me yasa ne ban taba ganin mala'ika mika'ilu ba in jiwa in ji masu sallan dahikan yana dariya qaf da dai ban taba ganin shi yana dariya ba ma'ana wannan ya nuna ma'ana sallam ya taba ganin mala'ika mika'ilu kenan qal sai malaika jibril ya ce ai bai taɓa dariya ba munzu khuliqatin nar tun lokacin da aka halittu wuta bai sake dariya ba annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tambayi mala'ika jibrilu shine qala li jibrila li ya ce ma mala'ika jibrilu mali me yasa ne lam ara mika'ila zahikan qab ban taɓa ganin mala'ika mika'ilu yana dariya ba me yasa haka qal sai mala'ika jibrilu ya ce ma dhahika mika'ilu mika'ilu bai sake yin dariya ba منذ خلقت النار tun lokacin da aka halittu ka ji ko tun lokacin da aka halittu bai sake dariya ba wai fa suke nan da laya sunan lama to ina ga wanne yanzu idan aka ce makahin hisabi da kyawawan ayyukansa da munanan da yi ya lissafa su yanzu wannan hadisi bai gai labari sosai da sosai ba domin a sanadinsa akwai ismail bin ayyash ruwayar da yi daga amara bin huzayya malamin wa kenan ismail bin ayyash shi ismail bin ayyash din ruwaya da iyo daga wurin waɗanda ba mutanen sham ba to ruwaya ce da'ifa saboda ka ruwayarsa ga mutanen sham siriya ita ce ruwaya sahiha amma in yayo ruwaya daga wurin mutanen madina ko wurin mutanen kufa ko mutanen hijaz ma'ana makka da madina ko kufa da sauransu to ruwayar akwai maganganu a kanta kun gane maganar eh ɗaya kenan sai malamin nasa amara almadani الحافظ ibn حجر yake cewa لا ba به bihi mhm. la ibn hajar ba malamin shi bane ibn ba ilmin hadisi ai wannan da ke ko shine wanda iwarwar sarkakke da ke cikin bukhari ibn hajar da yi magana a kan shi a kan malamin ismail bin ayash da zai ce laba su bihi to wannan ta'ajil ne ko ta jirihi eh humaid bin ubaid ya ce la yudra manhu ya ce la yadiri manhu shi bai ma san waye amma almadini ba saboda hadisin da yana da maganganu kenan magana akan mika'ilu kenan sai magana a gaba magana akan israfil mala'iku na nauke na yanzu wa min sadatihim israfil wa huwa ahadu hamalatil arsh wa huwa alladhi yanfakhu fi sur daga cikin manya-manya a mala'iku fa akwai israfil mai ma'ana shi da larabci barakallahu fi abdurrahman maganar wa kenan ali ibn hussein bin ali bin abi talib wa huwa ahadu hamalatil arsh shi israfil ɗaya ne daga cikin mala'iku da suke rike da al'arshi suke ɗauke da al'arshi ɗaya daga cikin ayyukansa kenan ko na biyu daga cikin ayyukansa wa huwa yan yanfakhu fi sur ne wanda zai yi busa ko yake busa a cikin ƙaho busa nawa hmm? dauce dauce كاي كاي كاي قراني نغوا ايه اها أمم. ايه ونفخ في صور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ في اخرى فاذا قيام ينظرون نو كينا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض illa man sha Allah wa kullun atahu dakhirin no kenan kun yi shiru akwai an nafhatul faz'i busa na firgita akwai nafhatul sa'iqi busa ta a mutu akwai kuma nafhatul ba'ath busa ta a da kabarruka no kenan eh uku suratun namli ɗaya suratun zumar biyu ma'ana suratun namli tana da ɗaya suratun zumar tana da busa biyu in ka haɗa kenan uku duk sauran nafaka ɗin da zaka tattara a cikin ƙur'ani suna shiga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ne ta tafa uha radifa ɗin nan da sauransu duk suna shiga ɗaya daga cikin waɗannan wurare guda uku ne وروى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنعم وصاحب السور قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر فينفخ قالوا فما نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا إيه إيه كشي مي وصاحب السور ناكو صاحب القرن haka na sanda karanta hayar turmudi din insha Allah kada in manta hadisin farko da muka kammala mun yi magana akan isnadin sa akwai maganganu ma'ana hadisi ne da ifi eh hadisi da'ifi ba a kafa hujja da shi a asulul aqida a asulul mas'ala fil aqida sai dai ana ana zuwa da shi ta ayidan shi da man sunan mika'ilu ai ya tabbata qur'ani eh kun gane wannan da ke ko so inda a ce babu wata ruwaya daya daya sai wannan tallin tal kaga ba za ka fi hujja da shi akan sunan mika'ilu ba to amma dama magana da wasu dalilai masu karfi shi yasa aka kawo wannan ruwaya ta ayidan la ta'sisan ba dan kafa abin nan matsala ta aqidar ba hadisi daga imamu turmuzi kuma hadisi ne hasan mhm. hadisi hasan eh wal hasanu al ma'ruf turuqan wa ghadat rijaluhu la kasahi ishtaharat da na faɗa wa malami su eh za ka kawo hadis kenan eh eh wato kuna da ziyara na a to shi kenan zan su in ce yana da rijalun insha Allah la wala bai'un dan faɗa su insha Allah wa sanahu wal hakim ma'ana imam turmuzi ya rawaito hadisin hakan nama al-hakim abu abdullahi ne saburi ya rawaito hadisin a cikin wani littafi al-mustadrak ana abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kara mishi yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man za'ala tsirar amincin Allah tabbata a gare shi yace kaifa an'um ya za'i in na'imtu ya za'i hankali ya kwanta wa qad kama menene wa sahibul qarni qad iltaqama qarna haƙiƙa mai kaho ya riga ya ɗauki kahon iltaqama ya ɗauki kahon ya sa wurin busawar wahana jabhatahu ya karkatar da wuyansa ya kallaci ina kenan in shiru so ku ku ce Allah yana sama ko kuma dai a zai kamar so wuje ku ce Allah na sama ko kuma tsoro guje ku ce Allah na sama eh wahana jabhatahu ya daga kan shi haka ya karkata kan kan ya kallaci sama domin Allah yana sama shi kuma gargamanta yana cikin masu dauke da al'arshi kun gane wannan da ke ku amma da ka Allah ta'ala shi istawa ne alal arshi din me saboda me wa asgha sam'ahu ya sa kunnen shi ya yi shuru zuru yana jira mata yi umaru fah. eh yantaziru yana sauraro wannan ruwa ya tafi wannan kenan mata yi umaru fah yaushe za a bashi umarni ya busa anasalam ya ce ya zai hankalin shi ya kwanta me kahon ya dauki kahon ba wai kahon yana ajiye ba ne kahon yana hannun shi ya sa wurin busawa ya karkata kai jira yake kawai a ce busa ya busa kowa ya san yadda dare mai kowa ya wuce eh ana sana ce ya zai hankalin shi ya kwanta ana irin wannan halin kasa wani fa shine duniya ba mu zo zama din ba fa ko an zo zama ne sai dai dan adam dai Allah ta'ala an sami mantuwa ne kawai wa wasu mil insanu insana li kasrati nisyanihi amma in ba haka ba mala ana irin wannan hali kuma matsayi da mutum yake kaiwa na imani ne kine da ubangijinsa shi yake kaiwa ya ji duniyar fa ana irin wannan hali me ce ce duniyar menene kura balle roman shi mala annabi sallallahu alaihi wasallama saboda yana da yaqini da ubangijinsa da duk waɗannan al'amuran yana da yaƙini garau ce ina ya zai hankali ya kwanta shi ke kenan wanda yake sai ya je sai ya kwankwasa sai shi ne farko wanda zai shiga aljanna ko gana da tikitin shiga aljanna sai ka jira maza Allah ya zo ya bude sallallahu alaihi wasallama anan sallam yana kan ya tsaya a gefen sirati yana jiran al'umma su wuce yana ummati ummati su wuce su wuce ummaci ummaci amana da sadar da zumunci su ma suna nan gefen sirari din duk wanda ya ci amana da ake cewa amana ta cihi din nan tana nan amana tana nan gefen siradi duk wanda ya ci amana tana nan za ta rama a gefen siradi kasan kasan siradi kuma wutar jahannama ne don siradi jisan ne da aka shambada shi akan gadan bayan jahannama aka kakkafa mata abin nan ƙugiyoyi da kaya kaya irin kayar aduwa din nan kun gano wannan da kyau ko ga sadar da zumunci kasan wani in ya baro ke shikenan ba batun sadar da zumunci wani in ya kuɗi shikenan wani in ya malinta shikenan wani in ya samu wani matsayi shikenan da danginsa kwata-kwata ya yaye su da ke ko ba musulmai bane akwai sadar da zumunci tsakaninsu akwai zumunci hasali ma sai mutum ya ji cewar kamar haka musulunci yake yi yake koyewa kenan in ka musulunta kuma ba abin nan Allah ta'ala ya sauwake annabi yana cewa ummati ummati ummati ummati a ranar ba masu magana fa sai annabawa annabawa ta suke Allahumma sallim sallim haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko dai ka yadda da magana manzon sallam ka aje waccan ko kuma ka aje ta manzo Allah ka dauki waccan ubi billah wanda yake kabbara hudu mutum ba zai same ta ba a to zaka kabara hudu ga wanda ya aje magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar ba mai magana sai annabawa a kan siradi annabawa can suke Allahumma sallim sallim ya Allah tsere da mu Allah ka tsere da mu annabi sallallahu yana ummati ummati wato saboda tsabagen jahiltar Allah da jahiltar manzan Allah sallallahu da mutane suka yi yasa suke faɗan irin waɗannan kazamun maganganun saboda sun jahilci waye Allah sun jahilci waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kun gane wannan da kyau ko saboda haka kaga ko sun yi dara kai su yi dara masu ce ga wani ya fito matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ubillah saboda sun dawo sun dauko darajar manzan Allah sun mai da ita kasar darajar mahaifansu dan ba zai yadda a ce ga wani ya fito a dirama matsayin mahaifinsa ba ko zai yadda ba zai yadda a ce wani ya fito da bujujala ya dauko gurmi da bujujala da waɗannan gangunan da ake yi a coci ya ɗauko yana kiɗa ana rawa mahaifinsa yana takawa ba ko zai da ko kuma a ga shi dan amma ana kiran mahaifiyarsa da mahaifinsa ana ce ana kira ga mahaifiyarsa ga mahaifinsa ga mai gurmi yana ta kira yana cewa ya wani ya wani ya kira sunan mahaifinsa da sunan mahaifiyarsa yana haɗawa saboda Allah akwai wanda zai da ba duk bugu ɗaya zai wa gangan na taɓa ba haka ne ko ba haka bane to amma saboda ya dawo da darajar manzo sallallahu kasa da darajar mahaifansa shi yasa yake ta waɗannan wakokin yake ta wannan tambadancin yake ta waɗannan abubuwan da yake yi to yanzu ana buƙatar ka sanar da shi ka koya ka karantar da shi waye manzo Allah ya ma san waye manzo Allah din sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qalu sai sahabbai suka ce fa ma naqulu ya rasulullah ya ma yakin Allah me zamu ce ana irin wannan hali qal sai ma yake ce ƙulu ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ala tawakkalna wannan shi za ku faɗa amma lalle kan al'amarin ya zo kusa dab mai kahon ya ɗauki kahon ya sa a baki ya sa inda zai busa ya karkatar da kanshi sama yana jira a bashi izini ya hura ai kuma ya kare sai daga ce hasbunallahu wa ni'mal waki. ka ji zikiri kenan hasbunallahu wa ni'mal wakil allazina qala lahum nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhashawhum fazadhum imana wa qalu hasbunallahu ka karatu kenan eh eh hasbunallahu Allah ya isan mana Allah ya ishe mu ba mu da wani saiwa ko gana da wani kuma ko gana da wani maula wani ba Allah ba zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum ko gana da wani maula kuma wanda ba Allah ba a'a kan maulana shine Allah saboda haka hasbunallahu Allah ya isa mana Allah ya ishe mu wa ni'mal wakilu madalla da abun dogaro shine Allah ko gana da wani abun dogaro alallahi tawakkalna ga Allah kaɗai muka dogara kun gano wannan da ke ko ƙadilta kamal ƙarna ya rike ƙahon mai ƙahon ya rike ƙahon وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل zawiyatan min zawai yana arsh ala kahilihi qadamara qad qadamahu fil ardi sabi'a fil ardi sabi'ati sufla wa maraqa ra'suhu fis sama'i sabi'ati ulya rawahu abu shaykh wa abu nu'aym fil hilya hadisi daga abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kara mushi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qali ya ce inna malakan min hamalatil arshi lalle wani mala'ika daga cikin mala'iku masu dauke da al'arshi hamalatul arshi yuqalu lahu israfil ana kiran shi da suna israfil zawiyatan min zawayil arshi ɓangare daga cikin ɓangaren al'arshi ɓangare daga cikin ɓangarori shine zawaya abin zawaya kaga an cire abin nan kenan ko ta'un jam'i kenan zawiyatan min zawaya al'arshi wani ɓangare daga cikin ɓangaren al'arshi ala kahilihi yana gadon bayansa shine kahil shi wannan mala'ika ɗin ƙadamara ƙadamahu fil ardi sabi'atu sufula kafafuwan wannan mala'ikan sun kakkafe a can ƙasan ƙasa bakwai ƙafafuwan shi sun nutse a ƙasa bakwai wa maraƙa ra'suhu kan shi kuma ya nutse minas sama'i sabi'atul ulya a can can sama ta bakwai ta can can sama kan yana can ƙafafuwan kuma suna ina da shi da duniya wani ya fi wani girma eh ga ba ma za ka hada ba don gama ce haka ya rage mai girma ne kasa kuma mala'iku kenan kafafuwan suna can ƙasan ƙasan bakwai a sufula kan kuma yana can saman saman bakwai al'uliya rawahu abu sheikh abu sheikh ya rawaito wani hadisi wa abu nu'am fil hilya da abu nu'am fil hilyatul awliya fi hilyatul awliya abu nu'am yana da littafin hilyatul awliya in dai kana son ka ji labaran waliyai tsantsar waliyai ba wanda za a rawaito shi yana barbarar jaka a cewa cikin karamomin shi bane <laughs> eh <laughs> wai sai a nuno shi jaka yake barbara ba a cewa daga cikin karamomin shi ne <laughs> kaga wanda ai kashe shi za a yi da shi da wanda ya kashe in ga mutum yana barbarar dabba ai da shi da dabba kashewa ake yi Hmm? marakat sun kafe a ƙasa bakwai saboda ka wani littafi ne hilitul auliya yana da kyau sosai da sosai na abin nan littafi ne da yake magana waliyai ka san aqida ahlus sunna wal jama'a ko waliyai domin Allah ta'ala ce ina ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun dan kada in ce ni ne banda kai ko ka ce kai ne banda ni sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaquna kaga ba a ce ni bane ba a ce kai bane siffofin aka faɗa zina amanu wa kanu ya yattaquna duk wani wanda ya ce maka ya ai Allah ce ala an inna auli Allah ila khawfun alim wa lahum yahzanun kace me ƙara shi aya gaba allah zina amanu wa kanu ya yattaquna amma gaba kare zama bani isra'ila mana yu'minuna bi ba'dil kitabi Allah ya sauke ai ka faɗa ne haka ne dan ka tsamar da shi warawa abul fatahi an al ba fa abul fatai da aka ce ya san hadisai miliyan ba kai Allah ya sauke an al-auza'i qal laysa ahadu min khalqi Allah ahsana sawta min israfil fa idha akhadha fi at-tasbih qata'a ala ahli sab'i samawati salatahum wa tasbihahum abul fatahi ya ruwaito hadisi daga malamin shi auza'i waye auza'i zakal musabbihu abu sheikh ana abu fatahi ne na guba abu sheikh ne zai zama abu sheikh ne don galibi shi muke ta samu a baya eh eh kace me shiwa naka ya ce abu sheikh na gaba ta yi baka ji ba bagar ta mu dabta kenan <laughs> auza'i yake cewa laisa ahadu min khalqin lahi ahsana sautan min israfil a halittun Allah baki ɗayansu babu wanda ya fi mala'ika israfil kyawun sauti fa'iza akhadha fi tasbihi idan yeme idan yeme fa'iza akhadha fi ce fa'iza akhadha idan ya karba ba domin akhadha yana cikin af'alus shuru yana cikin af'alus shuru saboda ka zaka ce idan ya fara ni dan ma'anar shari'a yana a fa’alin shuru suna da kyau yan uwan af'alul sai za a kaza fi tasbihi idan malaika israfilu ya fara tasbihi fa qata ala ahli sab'i samawati salatu wa tasbihu gaba ɗaya waɗanda ke sama sai iya yanke musu tasbihinsu da sallolinsu su sai tsaya suna sauraron nashi eh eh a ah, ai shi matsayin da Allah ya bashi kenan ka san ka iya karatun qur'ani amma da ka ji na wani sai ka gana ka ya bace cikin rububi wannan fa ka iya fa ba wai ana magana kana jan aya aya na jan ka bane <laughs> ka iya karatun ne amma da zaran ka ji na wani sai ka gana ka gaba ɗaya ya bace kun gane wannan da kyau ko shi yasa ka'ida a musulunci ita ce idan ka tashi kana raman sallah kana masu buki karatun sallah ana asirtawa ne mai iziya ya ce abinda ake nufi da asirtawa shine ka faɗi iya abinda kunnen ka zai ji shine asirtawa au shine bayyana barakallahu fik shine bayyanawa ka faɗi abinda kunnen ka zai ji shine bayyanawa in ka tahi zaka ƙaro sallaka kada ka buɗe bakinka baki ɗaya sai gaba ɗaya masallaci ya rude ko ba haka ake yi ba ba haka ake karatun bayyana sallah ba kowa yana bayyanawa ne a zuci sai ga karatu wani yana shiga na wani sai ga wani ya kiya baka ka gama na karatun haka ne ko baka bane haka ake bayyana karatu sai dai kun ce ku baka karatun fiqh eh kuna yi ko to shikenan mu ci gaba wa min sadatihi malakul maut daga cikin manya-manya a mala'iku akwai wa akwai wa ko mala'ikan mutuwa ولم يجي مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة ماشي كي نمبر وقد جاء في بعض الآثار تسميته بأزرائيل والله أعلم قال الحافظ ابن كثير وقال إنه بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام faminhum hamalatul arshi wahum alkurubiyun wannan sabon karatu ne daga cikin manya-manya a mala'iku akwai wa akwai malakul maut shi mala'ikan mutuwa wala mai ji musarrihan ko musarrahan bismihi sunan shi bai zo a fili karara ba fil a cikin AlKur'ani wala fil ahadisi sahiha haka na ahadisai ingantattu Eh, hadisai ingantattu sunan shi bai zo ba to ko in ba qur'ani ba hadisi ingantacce to ina zaka samu eh kawai sai a kira da aikinsa da sifar da Allah ta'ala ya kira shi qul yatawaffakum malakul mautul ladzi wukila bikum wa garaja fi ba'd al athar an samu wadansu ruwayoyi da sun zo da sunan shi bi azra'il wai sunan shi azra'ilu wallahu a'lam Allah mala ya gama aikin sa kun gano wanda ke ko saboda haka yanzu ka ce sunan mala'ikan mutuwa a zara'ilu to sama da kasa ta yi maka kunci wajen samo dalili qala hul hafiz ibnu kasir al hafiz ibn kasir ya kawo wannan bayani din za mu dakata a nan da izinin Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد